Ashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha 31, 49 da kuma 60. Sai kuma da 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani. Sarauniya, Fara'a, Nomad, da lord da kuma Niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashin Gumel. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin, Sarfilu a ba mu kanun labarai. jami'an tsaro a kasar uganda sun fara gudanar da bincike akan wasu mutane da ake zargin su na yin amfani da takardun ƙuri'un bogi a zaben da za a yi a yau alhamis shugaban kasar turkiya ya sha alwashin ramuwar gayya ga harin bam na mota da aka yi jiya laraba a birnin ankara wanda ya kashe akalla mutane 28 da ranar 61 manyan motoci sama da 100 na majalisar ɗinkin duniya sun ɗauko kayan abinci da na agaji zuwa garura biyar a syria kanun labaran kenan yanzu haka dai dubun wasu barayin shanu a jihar zamfara ta cika domin hadda makami aka kama su da shi ko ina suka samu makami ciki hadda bindiga irin na 'yan sanda sai ce in riƙa mai bindiga dai ko da ni riƙa mai sai ga waɗanga mutane sun haɗu ni hankali na kwata-kwata bai tashi ba shi sai ya ruga da gudu sai ya banne nan da ita me ya haɗa ka da shi lawalin menene haɗin ka da shi wallahi ban da mahaɗin komi da shi a can babban birnin tarayya ko shugaban hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ne ibrahim magu ya ce za su sa kafan wando ɗaya da wasu lauyoyin najeriya ko me ya zafi idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar inda ake shirye-shiryen zaɓe hukumar zaɓen ƙasar ta ce hatta wanda bai da katin zaɓe ma zai jefa kura ta hakan za ta yiwu ba wata matsala dokokin ƙasar sun amince su yi zaɓe muddin aka tabbatar da sahihancin shaidun da suka gabatarwa masu kula da al'amuran zaɓe. kana kuma muna da shirin grace alheri abdu na domin iyali amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya jami'an tsaro a ƙasar uganda sun fara gudanar da bincike kan wasu bayanan sirri da suka samu na cewar wasu mutane na shirin amfani da takardun bogi a zaben da za a kasar a yau alhamis da niyyar kawo magudi da haddasa tashin hankali a cewar mai magana da yawon rundunar 'yan sandan kasar uganda fred enanga ya ce yanzu haka an tura 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro a duk faɗin kasar domin tabbatar da zaman lafiyan da zai baiwa mutane damar zuwa suka da ƙuri'unsu ba tare da fargaba ba amma kuma 'yan adawa na ganin yawan jami'an tsaron da aka tura sassan kasar wata hanya ce ta amfani da karfi wajen tsoratar da 'yan adawa domin shugaban kasa yoweri museveni da jam'iyyarsa ta national resistance movement su ci gaba da mulki a kasar sai dai inanga ya musanta wannan zargin na 'yan adawa yana mai cewa ba dalilin da yasa aka aika da jami'an ba ne ya kuma ce 'yan sanda za su gaggauta binciken bayanan sirrin da ke cewa wasu mutane na shirin amfani da ƙuri'in na bogi a zaben na yau alhamis shugaban kasar turkiyya recep tayyip erdogan ya yi alwashin ramon gayya ga harin bom da mota da aka kai jiya laraba a birnin ankara wanda ya kashe akalla mutane 28 a ya raunata wasu 61 ya ce wannan harin tsananin rashin imani ne abinda kuma hankali ba zai iya ɗauka ba ya kuma ce turkiyya za ta mai da martani ga waɗanda suka kai wannan harin har ma da mutanen da suka bayar da izinin a kai harin shugaba erdogan dai ya soke shirinsa na kai ziyara kasar azerbaijan shi ma prime minister ahmad davutluga ya soke tafiyarsa da zai yi zuwa brussels inda zai gana da wasu shugabannin turai kan rikicin da ake fama da shi na yankin yan gudun hijira wata mota da shaƙe da bom ta fashe a kan hanya lokacin da jerin gwanon motocin soja suka tsaya kan wata mahaɗa a birnin ankara inda yake kusa da ofishin 'yan majalisa da ke da sojoji a wurin wasu daga suka shaida faruwan lamarin sun ce za a iya jin karan fashewa a yawancin sassan birnin ma'aikatan agaji da 'yan sanda sun isa gurin cikin gaggawa inda suka taimaka waɗanda suka ji raunuka suka kuma kashe wutar da wato waɗanda ke wurin da mota ke ci da wuta labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc girke makamai masu linzami da kasar china ta yi akan ɗaya daga cikin tsibirin da ake rigima da ita a kansu da ke cikin babban tekun kudancinta matakin da aka ce zai ka tsaiko ga rigimar da take da makwabtanta amma jami'ai sun ce wannan ba zai kawo ƙarshen sintiri da shawagin da amurka ke yi a yankin ba wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya faɗa wannan gidan rediyon cewa amurka na da ƙarfin da za ta iya tunkara irin wannan makami mai linzami da china ta girke shi ma wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya ce yanzu haka muna cikin babban tekun kudancin china domin kare manufofin dokar ƙasa da ƙasa wanda ba zai canza ba wasu hotuna da aka ɗauka kuma aka wallafa su cikin wannan makon sun nuna yadda aka girke makamai masu linzami akan tsibirin da ake takaddama na woodley island lamarin da ya sa ma'aikatar tsaron amurka pentagon damuwa a cewar jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar bill arban manazarta sun ce wannan shine ya zamanto makami mai linzami na zamani da aka taɓa kaiwa wannan tsibiri irin wannan makami na nunin barazana ga duk jiragen sama da ke wucewa ta kusa da tsibirin kamfanin kera kwamfuta na wayoyin hannu na zamani apple ya hau kujerar naki bayan da gwamnatin amurka ta umarce shi da ya buɗe manhajarsa ta wayar iphone domin baiwa jami'an tsaron fbi damar binciken wayar dan bindigan nan da ya kashe mutane goma sha hudu a harin nan na jihar california cikin watan disamba a jiya laraba ne dai shugaban kamfanin apple tim cook ya kafe wata budaddiyar wasiƙa ga miliyoyin masu amfani da kayan apple yana mai nunin cewa kamfanin zai kalubalanci hukuncin da kotu ta yanki na buɗe manhajar wayar iphone wanda hakan zai kashe manufar tsaron da suke kokarin ganin sun samar wa wayoyin nasu tim cook ya ci gaba da cewa gwamnati na son su yi kutse wa abokan cinikinsu kuma ya ce ba za su rushe tsaron da suka gina na tsawon shekaru ba ciki kuwa har da miliyoyin amurkawa don kare su daga musu kutse a yanar gizo daga ƙarshe cook ya ce apple baya tausayawa 'yan ta'adda kuma ya taɓu matuƙa ainihin. ga harin da aka kai garin san bernardino na jihar california a shekarar ta gabata wanda haifafen dan amurka nan sayid rizwan faruk da matarsa tasfit malik suka kai daga karshe wasu manyan motoci sama da ɗari na majalisar ɗinkin duniya ne suka ɗauko kayan abinci da magani da sauran kayan jin kai zuwa wasu garuruwa biyar a siriya wanda suke ƙarƙashin ikon sojojin siriya na 'yan tawaye kusan mutane dubu ɗari ba su da lafiya ko suke fama da yunwa wanda suka hada da maza da mata da yara ƙanana yanzu za su iya samun abincin da za su iya saka bakin su ƙarƙashin wata yarjejeniya tsakanin gwamnatin syria da majalisar ɗinkin duniya yanzu haka wasu motocin sun kai modiyam wani gari da 'yan tawaye ke rike da ikonsa kuma sojojin gwamnatin syria ke zagaye da shi sauran motocin kuwa sun kai garin fuwa da kafraya da ke arewa maso yammacin yankin idlib yayin da kuma wasu motocin suka kai garin madaya da zabadani garuruwan da ke kusa da birnin damascus wanda sojojin gwamnati suka kwato wakilin majalisar ɗinkin duniya a syria stephen demustra ya ce wannan damar ɗaukar abinci zuwa syria wani gwaji ne kan gwamnatin syria na tabbatar da majalisar ɗinkin duniya ta kai agaji zuwa ga mutanen da yaƙi ya ratsa su. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc to bari mu faro takon daga jihar zamfara inda rundunar 'yan sanda suka yi nasarar kame wasu barayin shanu da suka daɗe suna addaban mutane a jihar kamar yadda za ku ji daga bakin wakilin sashen hausa murtala faruk sanyin na karon farko a wannan shekara da rundunar 'yan sandan jihar zamfara ta sami gagarumin nasara a yaƙi da take yi da 'yan bindigar da ke kai hare-hare a wasu yankunan jihar inda suke karkashin mutane tare da yin awon gaba da shanunsu a wani samame na musamman ne dai da rundunar ta ce ya kai har da yin artabu da musayar wuta da maharan ta sami cafke waɗansu mutane goma sha bakwai da suka ƙunshi maza goma sha biyar da mata biyu waɗanda ake zargin suna daga cikin 'yan bindigar ko baya ga 'yan jarida da aka nuna wa waɗanda aka kama ɗin gwamnan jihar ta zamfara da kansa shi ma ya ziyarci shalkwatar rundunar 'yan sandan jihar inda kwamishinan 'yan sanda ya yi masa bayani a kan kamen eh, gwamnan na zamfara abdulaziz yari abubakar wanda da alama yana zargin da akwai siyasa tattare da hare-haren da 'yan bindigar ke kaiwa ya ce wannan somin taɓi ne kawai mu da jami'an tsaro tun da muka shigo cikin sha'anin jagoranci Allah jarabe mu da irin waɗannan matsalolin ka mu zo ma akwai tun 2008-9 akwai waɗannan matsaloli kuma ko da muka zo mun tarar da su ko mun ci gaba da iyakayin mu ganin cewa an shawo kan waɗannan matsalolin waɗannan matsalolin ba sabbi bane a wurin mu mun sha cin karo da su kuma sha ɗaukar mataki akai so in Allah ya yarda za mu ci gaba da yi kada waɗanda ke su yi tsammanin cewa gwamnati ta sa ido ko ta rungume hannuwa a'a gwamnati tana ɗaukar duk ƙwararren matakan da ya kamata kuma za mu ci gaba ɗaukar ƙwararren matakan da ya kamata kuma waɗanda ke son su ɗauki gwamnati cewa kamar wani tabbas ne a kansu to ba ko shakka su masu aika wannan aika aika za su gane cewa ba haka bane wannan ɗaya daga cikin matakin kenan sauran matakai na tsaro ne za mu ci gaba da aiki akan gehen tsaro na sami zantawa da wasu daga cikin waɗanda ake zargin da aka kama ko da yana ɗamnan kaya sai ce in mai bindiga dai ko ne na mai sai ga waɗanga mutane sun haɗu ni hankali na kwata-kwata bai tashi ba shi sai ya ruga da gudu sai ya banne nan da ita to me haɗa ka da shi lawalin menene haɗin ka da shi wallahi da mahaɗin komi da shi ya to in ba ka da wani haɗi da shi me yasa ya baka bindiga kuma ka san abin da ake da ita amma ka riƙa wallahi ban san abin da aka yi da ita ba amma dai ya ce don Allah ya riƙe mai ɗamraka ne ga mashin baka san bindiga ba ce a to ni ni kam ina ca sami san bindiga ce tun da dai su jami'an tsaro sun same ka da ita a wurin eh gaskiya sun same da ita menene sunanka abubuwa ya aka yi ah, ka samu kanka a cikin wannan yanayi yanzu kaddara ce wallahi wallahi ba na sata ko ina kiwon shanu na an kare ni da ni an kame ni wallahi wallahi ni ba barawa bane kaddara dai ce ta sa an kamo ni kawai ko baya ga makamai da aka sama tare da waɗanda ake zargin da suka hada da bindigogi kirar ak-47 da na gargajiya da ma'aduna da gatura haka kuma an sami shanu 310 da tumakai da awakai 500 da jakuna 22 da kuma babura 12 murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya mutuncin mutuncinka na ɗaya ka da ka sai da kayan sata kakka ya zai rikici kuma ni ba ni saka sata ba to Allah ya kyauta a babban birnin tarayyar Najeriya ko shugaban hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ne Ibrahim Magu ya shaidawa Umar Faruk Musa cewa muddin lauyoyi suka ce ba za su bar hukumar ta yi aikinta ba to ita ma hukumar ba za ta lamunce musu hakan ba shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa wato afcc ibrahim magu ya fara shiga kafar wando ɗaya da waɗansu manyan lauyoyi masu zaman kansu a ƙoƙarin da yake yi na warware tarnaki da zagon ƙasan da yake zargin suna yi wa aikin hukumar ta efcc ibrahim magu ya yi wannan bayanin ne a lokacin da yake karbar muzaharar nuna goyon baya da wasu dubban 'yan kungiyoyi masu zaman kansu masu goyon bayan yaƙi da cin hanci karɓar shawa suka kai ofishin hukumar ta efcc a abuja inda ya ce waɗansu lauyoyin sun karɓi dubban miliyon naira ga wasu 'yan siyasa siyasa da waɗansu manyan jami'an gwamnati da ake yi wa shari'ar zargin satar dukiyar al'ummar najeriya ga tsokacin da ibrahim magu shugaban hukumar ta afcc ya yi a tattaunawa da ne da shi a abuja abin ya faru abin da cewa shine wannan manyan lauyoyi su ba su da wata aiki suna jira wani ya je ya zalunci jama'a ya faso billions na jama'a wanda ya kamata a yi amfani da shi a gina makaranta a gina asibiti a siya magunguna a yi hanya a yi ma talakawa amma sai in sun zanna suna zanne tukuna in an kama mutum sai su je har fada suke kan mutum daya kwanakin baya wani tsohon gwamna ya je kes gwamna mutum daya wannan manyan lauyoyi nan wajen su talatin da daya suka tsaya shi ba su ta wani aiki kawai suna zane mun fara aiki duka na sai su kama tikas to shine wannan babban abin da yake damu mu to akan haka na ji cewa akwai wani babban lauya da kuka gurfanar akan irin wannan zargin a gaban kuliya shin menene kuke fatan shari'a ta yi masa ne a'a mun riga mun same shi da ya hana mu muyi aikinmu kuma mun same shi yana huduma da eh, wani alkali to akan wannan ne muka kai shi kotu amma har yanzu muna bincike tana nan tana kai muna ci gaba da bincike mun samu soje wasu eh, charges kuma za mu kawo shi a gefe yawanci lauyoyin nan lokacin da su suna yara scholarship aka ba su da kudin gwamnati suka yi makarantarsu har suka zama mutum yau amma sun hana ruwa gudu sun hana mu aikinmu ba sa bari mu aiki sai dai kawai a je a danna a bi kudin jama'a don su zo su kawo mana fikas to ni na ce wannan ba zai yi ba gaskiya ba za mu ta ba kuma zai faru ni ba yi ta ba amma kun samu waɗansu hujjoji ne da ke nuna cewar kuɗaɗe sun hita daga asusun waɗannan tsohin gwamnoni ko waɗanda ake zargi sun shiga hannun lauyoyin kuma kuɗaɗen na da yawan gaske ne da kuke ganin kamar sun zarce hankalin da ya kamata a ce eh aiki ne na alkali ko na lauya ne kawai aka yi wannan biyan. A eh, ba abin da ya faruwa ba abin da ba yi. ga mutum daya ya karbi miliyan ɗari bakwai da hamsin don ya yi ma wani aikin loya kuma a wannan kudin za su karba ba za su gama kowa ga kudin da suka karba ba kuma ba sa ma biya haraji sansan kuma ga shi nan ba sa barin mu yan sanda da yan efcc mu aikin mu so ya abin ya zama ya zama wannan matsala kwarai da gaske yanzu kana ganin akwai waɗansu alƙalai da watakila su ma kuna kuka da zuciya suna haɗa kai da irin waɗannan lauyoyin masu zaman kansu domin a yi wa aikinku zagon ƙasa idan akwai irin waɗannan alƙalan shi wane su kuma mataki za ku ɗauka ɗauka a kansu za ku kai su ne a hukumance ko kuwa za ku gurfanar da su ne a kotuna su ma. Muna kan bincike, in lokaci ya yi zan baka labari. Ibrahim Magu kenan shugaban hukumar yaƙi da cin hanci kaɓar rashawa wato EFCC a tattauna da na yi da shi a Abuja Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Kaji tambura na mai kaji, a ya irin kiɗin ga manya ne, kagan kiɗa na 'yan sanda, sabo da kada ne.

waɗanda a farin To su maloyin za mu yi ƙoƙari mu jira gare su don mun neme su ba mu same su ba. Yanzu sai mu koma kuma makwabcin Najeriya wato Nijar inda ranar Lahadi mai zuwa ne za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa. Sai dai hukumar zaben kasar ta ce hatta waɗanda ba su da katin zaɓe su ma za su jefa kuri'a. Ga su lamu barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ta hanyar wata takardar da ya saka wa hannu a wannan laraba ne shugaban hukumar zaben kasar nijar metro bube ibrahim ya ɗauki matakin da ke ba 'yan nijar din da ba su mallaki takardar shaidar ɗan ƙasa ba su kaɗa ƙuri'a a zaɓuɓɓukan da ake sa gudanarwa a ranar lahadin da ke tafe bayanai sun yi nuni da cewa akalla 'yan nijar fiye da miliyan ɗaya ne aka yi wa rajistar zaɓe ta hanyar gabatar da shaidu a maimakon katin shaidar ɗan ƙasa ko makamantanta sai dai kotun kwansai ta da ke amsa wata wasikar firaministan nijar game da makomar waɗannan mutane ta ce bisa la'akari da girgam ɗin da ake da shi a yau a nijar ba wata matsala dokokin ƙasar sun amince su yi zaɓe muddin aka tabbatar da sahihancin shaidun da suka gabatarwa masu kula da al'amuran zaɓe. sannan a sakamakon rashin zutuwar da aka fuskanta tsakanin 'yan adawa da masu mulki dangane da batun bayar da dama ga 'yan nijar ɗin da suka tsinci kansu cikin halin ta ci ba ta ci ba akan maganar zaɓe shugaban hukumar zaben ƙasar ta nijar ya shirya ƙuri'a a ƙarshen makon jiya matakin da ya sa 'yan adawa ficewa daga zauren taron saboda haka wakilan jam'iyyun da ke mulki suka amince a ba da damar kaɗa ƙuri'a ta hanyar gabatar da shaidu bisa la'akari da waɗannan hujjoji ne hukumar zaben nijar ta ce ya zama wajibi a gare ta ta ba waɗannan 'yan ƙasa sama da miliyan ɗaya su mori 'yancin su na yin zaɓe wanda kundin tsarin mulkin ƙasa da kundin zaɓe suka yi wa kowane ɗan nijar mai shekarun zaɓe tanadi sai dai da suke tsokaci a baya-bayan nan wato lokacin da ake shirin ɗaukar wannan mataki 'yan adawa sun bayyana cewa idan abin ya tabbata ba tantama an saba yarjejeniyar kungiyar sai da yawo da nijar ta saka wa hannu mai dauke da sharaɗin kaucewa duk wani matakin yi wa dokar zaɓe kwaskwarima a lokacin da ya rage watanni shida a jerin hunan zaɓe saboda haka suka ce ba hannunsu a wannan mataki da suka kira haramtacce da yake a halin yanzu shugaban hukumar zaben kasar ta nijar metro bube ibrahim ya saka hannu akan wannan takarda da tuni aka rarraba wa manema labarai ana iya cewa bakin alkalami ya riga ya bushe akan wannan badakala abin jira a gani shine idan jami'an zaɓe za su yi ɗa'a wa wannan mataki ko akasin haka a ranar 21 ga watan nan na fabrairu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka To shagala har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti ashirin. Ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ɗaliban 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 675 a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da muke zuba ido da begen ganin nasarar wannan yunkuri na ceto 'yan matan da gwamnatin tarayya take yi. Bari mu koma kan harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar inda ya rage kwanaki uku a gudanar da babban zaɓe na ƙasa. mata da aka bayyana a matsayin waɗanda suka fi fita kaɗa kuri'a kuma waɗanda mota kan tashi sau da dama ta bari baya sun bayyana inda suke so shugabannin da za a zaɓa su mai da hankali. Shugaban ƙasa da in ya hawa duk wanda Allah ya ba sa ya kama ma mata akan harakal ilimi yanzu lakwal yanda ake a samu akan tsari tsafna aiki balle dai ɗiya mace ɗiya mace yau in ta samu a rayuwa kowa ya samu tunda ɗiya mace ita ce gida. ita ke kula da ɗiya ita ke kula da miji ita ke kula da kanta kai ɗiya mace in ta samu duka al'umma ma sun samu kuma ƙasa ta ci gaba in dai ta samu ilimi ita zata kula da komin ta kin ilimi na likita ma wannan premier soyan da ake cewa mace tana iya ma kanta wanda Allah ya bashi ya ci sa'a ya ci ya kula da mata mata suna cikin talauci ya huddo hanyoyi wanda za su warware mata daga cikin talauci kuma ya kula da mu su samu sana'a su bar zuwa ta burada suna ganin wulakanci a kasashen waje kun baicin wannan har wajen fannin lahiya mata suna da matsalar lahiya su ne ke aihuwa wajen aihuwa kowa ya san akwai wahala to kuma ana samun kuskure kwarai da yawa wajen haraka aihuwa a kawo kayan aiki likita da likitoci a ɗauki likitoci sosai su isa da magani a kawo mata su bar wahala kuma a sauƙaƙa musu wajen sayan magani matan karkara wannan kan a kawo mutum lalle ambulance a dama tana kokari wata ran kan a kawo mutum akwai wahala aihuwa ba karama haraka bace a musu likitar da ta kamata a a daidai da su da likitocin da ya kamata da maganin da ya kamata ba sai an kasu ba wani wuri kawai da aihuwa ta samu ga su kula da su a kusa da su ya yi tunani ya tuna da mata kai ya mance mata balle matan karkara matan karkara a ba mu jari isasshe wanda zan mi kiwo kuma a ba mu taki iri na taki wanda in muka samu muka sa ya kama in ya so kenan wannan amfaninmu ne kuma zuhon mu ne he mu kai kasuwa mu saida kenan mazan mu ma mun rage musu wani aiki kenan duk abin da zan mu samu kuma mu taimaka cikin gida kuma mu taimaka ma diyan mu shi yasa muke so kawai duk wanda ya hau Allah ubangiji ya bashi ya hau kawai ya tuna da matan karkara kai ya mance da su in aka ce babu kenan dole mace ita ma ta huta namiji ya tsere ya barka da diya kenan ya zaka ta yi kai ma ta bara da zaka bi shi kuma ta bara da kwa babu amfani a cikin shi tun daban da wahala ƙasar wani ba ta ka bacci in aka kula da mu da ayyuka da likitoci da lakwal duka bata ishe mu ba da ilimi Shi ne muke nema na yaran mu a kama mu Allah kama mu kuma na son kwanciyar eh, wani hankali a gari ai mu muna jin daɗi ma alhamdulillah wani guri ba kwanciyar hankali gashi maza wataran maza in muka tashi babu abin hannunsu mu ban mu kenan dole wata wuya ma mata da take sa su suna zaman banza uh, babu aikin yi ne a kama mu a hudu ayyuka na mata iri-iri kala-kala mu kama mu da lahiya likita a mu likita bata ishe mu ba a mu likita a kama mu da magunguna a mu mu yan karkara ne mm. gwamnatin da muke so an ya ci ya ba mu iri ya ba mu bushashen kiwo da irin shibka mu yi noma noman rani su kwambitar su karoti To ko yaya matan da suka tsaya takara za su cika wannan burin idan aka zaɓe su? Tambayar kenan da wakilin Haruna Bamman Bako ya yi wa Madam sula Rabi Hassan na faɗa 'yar takarar zuwa majalisa a jihar Kwanni. To wani ya Allah yarda nike shi haɗin kai ne. Baska har yanzu na ce muku kanmu bai wayi ba sai ka gani cikin majalisa ma dan mata suna wanga farti wanga farti wanga farti ba a gama kai. Me ya Allah yarda mu gama kan mu zami. Kamar ni nan yammai ko min turwa ni kwansayar ce amma tare da mata muke mu mun aje haraka e parti parti kawai mu zama kawai kwansayar ne kuma ya Allah da duk abin da ya kamata mata su samu wannan sun sani muna yin magana kuma muna samu muna samu mata incin kansu da yara na gaya muku duka muna yi kuma ya Allah da mu in mun tai majalisa mun hada kan mata kuma kun ga abin da zamu yi komi na mu tare zamu kuma tare da maza hankali kwance za mu cikin ruwan sanyi mu hiddo incin mu to za ki ki jawo hankalin ra'ayin jama'a musamman a nan da kike takara kwanni saboda jama'a mata su gane muhimmancin mace kike yar uwarsu watakila zaben ki zai kawo sauyi a rayuwarsu a matan kwanni ya sun gane ni ban yi tsammani a kwanni ba mata suna saukin ganewa sun yi saukin ganiya kan in zo ma duka muna na muna mitinga karce karce kuma mun ga yadda mata suke hutawa an san matan kwanne 'yan kubli ne amma sai na ga wani canji mata sun tambayi uzuni ga mazansu sun huto sun yi mini na'am abin da muke roƙo mata duka su dawa ma mata 'yan uwansu mun ci dukansu su zo mu gama ƙarhinmu mu samu mu shahi hawayenmu To Allah ba mai rabo sa'a da kuma duk wanda ke da nufin inganta rayuwar al'umma a jamhuriyar Nijar. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman bakuwar tamu Madam Sula Rabi Hassan na faɗa 'yar takarar zuwa majalisa a jihar Kunni. da kuma wakilin Haruna Mamman Bako da ya taimaka wajen nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa matan da ke ba da gudunmawa harkokin siyasa da kuma hankoran ganin ci gaban al'umma a jamhuriyar Nijar fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan. To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice ladan shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya yi sha alwashin ramuwar gayya ga harin bam na mota da aka yi jiya laraba a birnin ankara wanda ya kashe akalla mutane 28 da ta wasu 61 ya ce wannan harin tsakanin tsananin rashin imani ne abinda kuma hankali ba zai iya ɗauka ba ya kuma ce turkiya za ta mai da martani ga waɗanda suka kai harin har ma da mutanen da suka bayar da izinin kai harin girke makamai masu linzami da ƙasar china ta yi akan ɗaya daga cikin tsibirin da ake rigima da ita a kansu da ke cikin babban tekun kudancinta matakin da aka ce zai kawo tsaiko ga rigima da take da makwabtanta amma jama'ai sun ce wannan ba zai kawo ƙarshen sintiri ba da shawagin amurka take yi a yankin manyan motoci sama da ɗari na majalisar ɗinkin duniya ne suka ɗauko kayan abinci da magani da sauran kayan jin kai zuwa wasu garuruwa biyar a siriya wanda suke ƙarƙashin ikon sojojin Siriya da na 'yan tawaye. Kusan mutane dubu ɗari ba su da lafiya ko suke fama da yunwa wanda suka hada da maza da mata da ƙananan yara. Yanzu za su iya samun abincin da za su iya sawa a bakinsu ƙarƙashin wata yarjejeniya tsakanin gwamnatin Siriya da Majalisar Ɗinkin Duniya. kamfanin kera kwamfuta da wayoyin hannu na zamani apple ya hau kujerar naki bayan da gwamnatin amurka ta umarce shi da ya buɗe manhajarsa ta waya iphone domin baiwa jami'an tsaron fbi damar bincikar waya daga ɗan bindigan nan da ya kashe mutane goma sha hudu a harin da aka kai california cikin watan disamba a jiya laraba ne shugaban kamfanin apple tim cook ya kafe wata budaddiyar wasiƙa ga miliyoyin masu amfani da kayan apple yana mai nunin cewa kamfanin zai kalubalanci hukuncin da kotu ta yanke na buɗe manhajar ta wayar iphone wanda hakan zai kashe manufar tsaron da suke kokarin ganin sun samar ga wayoyinsu to madalla da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sarfilu hashin gumel da ya gabatarwa sai cuba Cubahiro Jodo ne wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato David Magnus ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hantsi.